sai jaka ta bobo ki je gidan marayu ki raba musu koda su ɗaya don girman Allah ka raba abinci mai ɗan nama ko yanka daidai ne ka sa a te kawai ka je gidan marayu ka raba musu suna cin abinci kana shafa kansu wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina ibn abdullah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 wayan kos imani yana karuwa kuma yana raguwa imanin bawa yana karuwa ne ta dalilin kyawawan ayyuka da abin da ya shafi nazariya akan abin da ya shafi ilimin allah subhanahu ta'ala a ban ƙasa da hikimomin allah da kuma jajircewa wajen kokari wajen aikata ayyuka na alkhairi da kuma shiga wasu gurare wanda za su ƙara ma mutum imani irin waɗannan gurare akwai makabartu ziyara akwai asibitoci ziyara gidan marayu ziyara kurkuku ziyara yanzu wani bawan ko wata baiwar sai ta shekara biyar cir in ba nata ba ne mai da lafiya ba za ta je asibiti ba in ba shi ba ne ko danginta ne ba su da lafiya ba za ta taka kafa ta je asibiti ba wani shi da asibiti sai dai idan dole ba zai taka ya tafi ta yi ziyara ba ba zai tafi ya je wajen da ake garimi alkarimi wato wanda suke daure 'yan kurkuku ya je ga irin rayuwar da suke ba idan ka je kurkuku kaga irin rayuwar da ake kana fitowa za ka tabbatar da cewa alhamdulillah lalle allah ya maka ni'ima kai ga kana da rayuwa cikin yanci ka ci abin da ka samu ka sa abin da ka samu yan uwa ku rika ziyara wallahi imanin ku zai karu ka ga tsimman da ka raina kana sawa shi za ka wanke ka dan goge ko ma ba goge ba ka kai ka ga ana waso su dan uwa ka ziyarci gidan marayu ka je ka ga yaro dan shekara biyu ba shi da uwa ba shi da uwa ka ga dan shekara uku ba shi da uwa ba shi da uba bai samu gado wato baya wanda za a raka goya shi yana jin mun mahaifiyar shi ba babu ita bai samu randa salaka ko wani firij da za a raka zuba 'ya'yan itatuwa yana sha yana tsotsa ba saboda bai da uwa bai da uba bai samu wani filet ba ko wani kwano ko tasa ko akushi da za a rika zuba abinci mai daɗi mai gina jiki saboda bai da uwa da uba cizi da yara ake sai musu goma-goma bai da wannan naman kaza ko a sati so ɗaya ma ya samu ya ci saboda ƙwayoyin jikinsa da abun yana buƙatar wannan babu wannan ƙwai da su anta da kifi da suke taimaka ma garkuwar ɗan adam babu ci ba su da wannan yan uwa ku rika ziyartar gidan marayu ku je ku ga halin da maraya yake ciki la'alla idan kuka fito za ku ji imanin ku billahi lazi la ilaha illahuwa ya karu ya kara ninkuwa in dai kana da shi za ka je ka ga abin tashin hankali in dai kana da imani a ce duk juma'a ka sai jaka ta cizi nawa take ya uwa yar uwa dan uwa jaka ta cizi nawa take gaba ɗaya goma goma ake sai da jaka cizi ka je gidan marayu ka ɗauki ka ba yaran nan ka ga yadda za su rika cin cizin nan za ka ga suna cin cizi kamar suna cin naman kaza gasa shi ka je ka taimaka musu ka shafa kansu ka sai katan na bobo ki sai katan na bobo baiwar allah ki je ki raba ma marayu ki ɗauka ne cizi ki rika ba eh, eh, bobo ki rika ba marairiya maraya yaro ɗan ƙarami ɗin shekara biyu a lokacin da daɗin nono ba daɗin nonon ƙunsa ma bai gama fita daga bakin shi ba saboda ba uwa ba uba madarar da zai sha ta nono ya tsotsa a gina mashi ciki ba. ki je ki sai jaka ta bobo ki je gidan marayu ki raba musu koda so ɗaya don girman allah ka raba abinci mai ɗan nama ko yanka daidai ne ka sa a ce kawai ka je gidan marayu ka raba musu suna cin abinci kana shafa kansu allah zai daga darajarka allah zai daga darajarki allah zai maka albarka zai ma 'ya'yanka albarka a lokacin da kai ma 'ya'yan naka suka zama marayu yan uwa da yan uwantaka ta musulunci mun batta shi yasa muka fada cikin abin da muka fada gidan marayu kenan makotanka akwai marayu hannun daman kan an bincika akwai marayu hannun hagunka akwai marayu gabas da kai yamma da kai akwai marayu za ka je ka sai nama na naira dubu biyar dubu shida a zo a dafa ana jin kashi makocin ka ya kwana da yawa yan uwa mu dawo cikin hayyacin mu san me muke yi mu san duniyan nan ba komai ba ce na sha gaya muku wannan rigar banza da kasa ta dubu ashirin tsumma ce iyakacin ta duniya hula da kasa ta naira goma dubu goma dubu biyar aikin banza kai iyakacinta zina kawa ta duniya abincin da ka ci ma cikinka aikin shirme ne kashi zai zama an jima zai narke duk daɗin shi ka je ka zuba a tsumman rigar da ka raina da ka bada ita ce rigar ka a lahira abincin lukuma ɗaya da ka ciyar da ɗan adam ita ce lukuma ka a aljanna ku san wannan ku yi amfani da damar ku kafin damar ta zo ta ƙari ka yi amfani da ƙuruciyar ka kafin ƙuruciyar ta zo babu shi aikin alkhairi na sha gaya muku ba sai mai kuɗi ba abinda Allah ya hore maka yanzu kamar yadda na ce cizi leda ɗaya jaka ɗaya ka je ka yaba wa rayu cizi leda ɗaya ya kai naira dubu ɗaya ko dubu biyu mai shinkafa ka daba ka je ka raba wa rayu mai ruwan sha mai daɗi ka ɗiba ka je kai wa marayu ka shafa kansu kai addu'a billahi lazi la ilaha illa huwa za ka ga yadda rayuwarka kamar ana sa mata taki wannan mujarrabin ne duk wanda ya gwada wannan wallahi da kyakkyawan niyya na imani har ga Allah ka tsaya tsayin daka akan harkar maraya ka ga yadda rayuwarka za ta canza ka fara daga yau ka dafa abinci ka je ka raba wa mutane asibiti ka sai lemu da ayaba ka je ka gaida masu asibiti ba su san ka ba san daga inda kake ba kai musu addu'a ta alkhairi addu'a da manzon Allah yake mu mai lafiya ka je ka ziyarci yan gidan yari ka sa abinci ai abinci yau a gidanka ka ce ka zo gaishe su ne yan uwanka ne ka zo ka gan su halin da suke ciki kai musu wa'azi kai musu nasiha sai ga rayuwa tana ta albarka duk wanda ya zo wannan nasiha ba mu muke yi ba Allah ne ke yi iyakacin mu faɗa idan sakon ya ishe ka daga yau da nake wannan magana ranar Lahadi ran Litinin ran Monday 19 ga watan eh, Nuwamba kai kokari daga yau ka sa ba za ka rika ziyartar makarbata kana zuwa kana ganin su ka nemi su addu'a ce kai ma ga kanan zuwa maybe akwai iyayenka akwai 'ya'yanka akwai 'yan uwanka je kai musu kai musu addu'a ka roƙa musu Allah gafara washe gari asabar ka tafi gidan marayu ka sai ko da rufiya wata ne leda biyu ka je ka basu iya karfinka ran lahadi in Allah ya sa kana da rai duk da shi gidan yari sai an yi bukin ka je kai musu magana kana so zaka zo kai ziyara kai kwaminti ne daga gari kaza ko daga uwa kungiya kaza kana so zaka zo ka gansu ka kawo musu kaza ka kawo musu kaza billahi allazi la ilaha illa huwa zaka ga rayuwar rayuwa kaza ta kasance wannan muna cikin wannan abin tsantin muna wannan aiki mu muka san abubuwan da muke karo da su Allah ubangiji ya sa mu wannan mu ji wannan nasiha kuma mu yi amfani da ita muna muku fatan alkhairi kar a manta da subscribing da sharing da comment ma assalamu sai jaka ta bobo ki je gidan marayu ki raba musu koda so ɗaya ne don girman Allah ka raba abinci mai dan nama ko yanka daidai ne ka sa a kawai ka je gidan marayu ka raba musu suna cin abinci kana shafa kansu wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina ibn abdullah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin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 matashiya ce da kuma ƙwanƙwasan zuciya da kuma ƙara ma zuciya imani kamar yadda muka sani imani wa yazid wa yankos imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa imanin bawa yana ƙaruwa ne ta dalilin kyawawan ayyuka da abin da ya shafi nazariya akan abin da ya shafi ilimin Allah subhanahu wata'ala a ban ƙasa da hikimomin Allah da kuma jajircewa wajen ƙoƙari wajen aikata ayyuka na alkhairi da kuma shiga wasu gurare wanda za su ƙara ma mutum imani irin waɗannan gurare akwai makabartu ziyara akwai asibitoci ziyara gidan marayu ziyara kurkuku ziyara yanzu wani bawan ko wata baiwar sai ta shekara biyar cir in ba nata ba ne da lafiya ba za ta je asibiti ba in ba shi ba ne ko danginta ne ba su da lafiya ba za ta taka kafa ta je asibiti ba wani shi da asibiti sai dai idan dole ba zai taka ya tafi ta yi ziyara ba ba zai tafi ya je wajen da ake garimi alkarimi wato wanda suke ɗaure 'yan kurkuku ya je ga irin rayuwar da suke ba idan ka je kurkuku ka ga irin rayuwar da ake kana fitowa za ka tabbatar da cewa alhamdulillah lalle allah ya maka ni'ima kai ga ka kana rayuwa cikin 'yanci ka ci abin da ka samu ka sa abin da ka samu yan uwa ku rika ziyara wallahi imanin ku zai karu ka ga tsimman da ka raina kana sawa shi za ka wanke ka dan goge ko ma ba goge ba ka kai ka ga ana waso su dan uwa ka ziyarci gidan marayu ka je ka ga yaro dan shekara biyu ba shi da uwa ba shi da uwa ka ga dan shekara uku ba shi da uwa ba shi da uba bai samu gado wato baya wanda za a raka goya shi yana jin da mahaifiyar shi ba babu ita bai samu randa salaka ko wani firij da za a raka zuba 'ya'yan itatuwa yana sha yana tsotsa ba saboda bai da uwa bai da uba bai samu wani filet ba ko wani kwano ko tasa ko akushi da za a rika zuba abinci mai daɗi mai gina jiki saboda bai da uwa bai da uba cizi da yara ake sai musu goma-goma bai da wannan naman kaza ko a sati so ɗaya ma ya samu ya ci saboda ƙwayoyin jikinsa da abin yana buƙatar wannan babu wannan kwai da su'anta da kifi da suke taimaka ma garkuwar dan adam babu ci ba su da wannan yan uwa ku rika ziyartar gidan marayu ku je ku ga halin da maraya yake ciki la'alla idan kuka fito za ku ji imanin ku billahi lazi la ilaha ya karu ya kara nukuwa inda ka kana da shi za ka je ka ga abin tashin hankali inda ka kana da imani a ce duk juma'a ka sai jaka ta cizi nawa take ya uwa yar uwa dan uwa jaka ta cizi nawa take gaba ɗaya goma goma ake sai da jaka cizi ka je gidan marayu ka ɗauki ka ba yaran nan ka ga yadda za su rika cin cizin nan za ka ga suna cin cizi kamar suna cin naman kaza shi ka je ka taimaka musu ka shafa kansu ka sai katan na bobo ki sai katan na bobo baiwar Allah ki je ki raba ma marayu ki ɗauka ne cizi ki rika ba eh, eh, bobo ki rika ba marairiya maraya yaro ɗan ƙarami ɗin shekara biyu a lokacin da daɗin nono ba daɗin nonon ƙosa sama bai gama fita daga bakin shi ba saboda ba uwa ba uba madarar da zai sha ta nono ya tsotsa ya gina mashi ciki ba ki je ki sai jaka ta bobo ki je gidan marayu ki raba musu koda so ɗaya don girman allah ka raba abinci mai ɗan nama ko yanka daidai ne ka sa a kawai ka je gidan marayu ka raba musu suna cin abinci kana shafa kansu Allah zai daga darajarka Allah zai daga darajarki Allah zai maka albarka zai ma 'ya'yanka albarka a lokacin da kai ma 'ya'yan naka suka zama marayu yan uwa kowa da yan uwantaka ta musulunci mun batta shi yasa muka fada cikin abin da muka fada gidan marayu kenan makotanka akwai marayu hannun daman kan an bincika akwai marayu hannun hagunka akwai marayu gabas da kai yamma da kai akwai marayu za ka je ka sai nama na naira dubu biyar dubu shida a zo a dafa ana jin makocin ka ya kwana da yawa yan uwa mu dawo cikin hayyacinmu mu san me muke yi mu san duniyan nan ba komai ba ce na sha gaya muku wannan rigar banza da kasa ta dubu ashirin tsumma ce iyakacin duniya hula da kasa ta naira goma dubu goma dubu biyar aikin banza kai iyakacinta zina kawa ta duniya abincin da ka ci ma cikinka aikin shirme ne kashi zai zama an jima zai narke duk daɗin shi ka je ka zuba a tsumman rigar da ka raina da ka bada ita ce rigar ka a lahira abincin lukuma ɗaya da ka ciyar da ɗan adam ita ce lukuma ka a aljanna ku san wannan ku yi amfani da damar ku kafin damar ta zo ta ƙari kai amfani da ƙuruciyarka kafin ƙuruciyar ta zo babu shi aikin alkhairi na sha gaya muku ba sai mai kuɗi ba abinda Allah ya hore maka yanzu kamar yadda na ce cizi leda ɗaya jaka ɗaya ka je ka yaba mu rayu cizi leda ɗaya ya kai naira dubu ɗaya ko dubu biyu mai shinkafa ka daba ka je ka raba mu rayu mai ruwan sha mai daɗi ka ɗiba ka je kai wa marayu ka shafa kansu kai addu'a billahi lazi la ilaha illa za ka ga yadda rayuwarka kamar ana sa mata taki wannan mujarrabin ne duk wanda ya gwada wannan wallahi da kyakkyawan niyya na imani har ga Allah ka tsaya tsayin daka akan harkar maraya ka ga yadda ka za ta canza ka fara daga yau ka dafa abinci ka je ka raba wa mutane asibiti ka sai lemu da ayaba ka je ka gaida masu asibiti ba su san ka san daga inda kake ba kai musu addu'a ta alkhairi addu'ar da manzon Allah yake mu mai lafiya ka je ka ziyarci yan gidan yari ka sa abinci ai abinci yau a gidanka ka ce ka zo gaishe su ne yan uwanka ne ka zo ka gansu halin da suke ciki kai musu wa'azi kai musu nasiha sai ga rayuwa tana ta albarka duk wanda ya zo na nasiha tawa ba muke yi ba Allah ne ke yi iyakacin mu faɗa idan saƙon ya ishe ka daga yau da nake wannan magana ranar lahadi ran litinin ran monday 19 ga watan nuwamba eh, kai kokari daga yau ka sa ɗan ba za ka rika ziyartar makarbata kana zuwa kana ganin su ka nemi su addu'a ce kai ma ga kanan zuwa maybe akwai iyayenka akwai 'ya'yanka akwai 'yan uwanka je kai musu addu'a kai musu addu'a ka roƙa musu Allah gafara washe gari asabar ka tafi gidan marayu ka sai ko da rufiya wata ne leda biyu ka je ka basu iya ƙarfinka. ran lahadi in Allah ya sa kana da rai duk da shi gidan yari sai an yi bukin ka je kai musu magana kana so zaka zo kai ziyara kai kwaminti ne daga gari kaza ko daga unguwa kungiya kaza kana so zaka zo ka gansu ka kawo musu kaza ka kawo musu kaza billahi allazi la ilaha illa huwa zaka ga rayuwar rayuwa kaza ta kasance wannan muna cikin wannan abin tsantin muna wannan aiki mu muka san abubuwan da muke karo da su Allah ubangiji ya sa mu wannan mu ji wannan nasiha kuma mu amfani da ita muna muku fatan alkhairi kar a manta da subscribing da sharing da comment kuma assalamu